ya zuwa yanzu dai bakuna na 'yan kasar na kumfa haka kuma rayukan mahukunta sun ɓaci sakamakon kisa na amur bakin da ke ta karuwa a kasar afirka ta kudu a halin yanzu akalla 'yan najeriya uku ne dai aka yi ga hallakawa a sabon jirgin zanga-zangar da ko bayan nan ta kalli kowane cibiyoyi na kasuwancin na 'yan kasar a garin gautan da ke kasar ta afirka ta kudu sanawar farar gwamnatin kasar dai ta ce shugaba buhari yana shirin tura manzo na musamman da nufin bin diddigin abin da ke faruwa a kasar sannan kuma tarayyar najeriya na neman diyar ta'adi da 'yan kasa suka fuskanta yayin rigingimin faɗar malam garba shehu da ke zaman kakaki na gwamnatin ta abuja da kuma ambasijiyar na bukatun tarayyar najeriya akan hanyar kai ƙarshen rikicin jakada na musamman wanda zai tafi afirka ta kudu cikin gaggawa a je a tuntubi gwamnatin south africa a ji shin gudana duk da cewa kaga sati da ya wuce ya haɗu da shi da shugaba ramaphosa a japan kuma shugaba buhari yana shirin kai ziyara ta musamman a afirka ta kudu a farkon wata oktoba watan goma kenan to amma dai ba ma za a jira wani lokaci ba ya ce a je a tattauna da su a ji me za a yi mataki na biyu kuma shine shi ministan mu na harkokin waje ya ba da shawara kuma shugaban muhammadu buhari ya amince da ita cewa a tuntuɓi gwamnatin afirka ta gudu a nemi su biya diya ga dukkan hasara ta rai da dukiya da ɗan najeriya ya yi in banda wannan kuma tun da su sun ce harka ce ta maɓarnata da tsaro to mu a ba da izini ga jami'ai namu cikin sirri su je su shiga cikin wuraren nan su ma su gane wa idansu don a tabbatar mana gaskiya ne wannan lamari zuwa da kan da ya ɗara sako dai ana kallon matakin tarayyar najeriya a matsayin kama hanyar kaiwa zuwa wani rikicin diflomasiya tsakanin manyan kasashen afirka guda biyu a cikin watan Oktoba da ke tafe ne dai aka tsara wata ganawa tsakanin shugabanni na kasashen guda biyu da nufin nazarin jerin matsalolin da ke zaman barazana mai girma ga makon ciniki da zumuncin da ke tsakani mai tasiri rahotannin da ke fitowa daga birnin ekwadai tunu sun ce masu zanga-zanga sun kai hari kan babban kantin shoprite na kasar ta afirka ta kudu a unguwar leki sannan kuma da ofishin kamfanin sadarwa mtn da ke a apapa. to sai dai kuma sababbi na matakan da suka kalli wani sammaci ga jakadan afirka ta gudun a abuja ba sa shirin rike ɗaya zuwa ramuwa irin ta gayya mai zafi a faɗar geoffrey onyema da ke zama ministan harkokin wajen tarihin najeriya um, a'a ba mai imanin kuskure guda biyu na iya gyaran lamari ba ba mu tunanin ramuwa irin ta gayyar gayya mahukunta afirka ta kudu sun tabbatar mana suna iya shawo kan lamarin da su ma suka ce ya tada musu hankali muna da imani da irin wannan aniya muna iya aiki tare da su domin ɗaukar matakan da muke tunanin na iya tabbatar da bambancin da muke fata mu gani uh, uh, ƙasashen guda biyu da yana zama na kan gaba ga batun ciniki a ɗaukacin nahiyar afirka kuma a faɗar farfesa usman muhammad da ke shugabantar tsangayar siyasa ta kasa da kasa a jami'ar bez da ke nan abuja afirka ta kudin na da buƙatar gamsar da kusan kowa game da irin shirin da take da shi na kai ƙarshen matsalar. wa'inda kuma aka kama suna wannan abu babu shakka ya kamata a ce an hukunta su kuma najeriya ta gamsu abin jira a gani dai na zama yadda ke shirin kayawa tsakanin hukumomin na kasashen guda biyu da matasa na afirka ta kudu da ke ta korafin kwace musu aiki daga baki ubala musa biyu hausa daga abuja a najeriya